Wasu bayanan da suka shigo wa 'yan sanda a farkon watan na Janairu ne suka sanya hukumar Okritis mai yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ƙaddamar da bincike, wanda a ƙarshe ya ba da damar gano rukuni na farko na wasu 'yan nishar uku ɗauke da ƙwayar tramadol kimanin dubu hudu waɗanda suka fito waɗanda suka fito daga Kano a Najeriya sai rukuni na biyu na wasu mutane bakwai su ma 'yan Nijar waɗanda suka fito daga ƙasar Togo ɗauke da ƙwayar tramadol sama da dubu ɗari kamar yadda mai magana da yawon hukumar 'yan sandan Nijar kwamishiniya na na Aishatu Usman Bako ke ƙarin bayani lokacin da aka gabatar da waɗannan mutane wa manema labarai. Imanin mutum goma ne an ka kama a halin yanzu an samu kuma kwaya kwaya iyaka kwaya kun gani mun gwada muku ita gata nan an samu wayoyin salula kuma da motoci da, da motuna da, da kuɗi fiye da jika 700 to wannan kwaya kuma kuɗinta inda an saida ta ta ta habra miliyon 100 wannan kwaya banna take nan take yi har ba iyaka a cikin mu da ƙasashe na afirka masu tasowa Bincike ya yi nuni da cewa gagarumin yaƙi da masu safarar miyagun ƙwayoyin da aka ƙaddamar a jamhuriyar Nijar da makwabta ya haddasa ƙarancin ƙwayar tramadol a kasuwanni, lamarin da ya janyo tsadarta a yanzu haka. Sabili kenan masu wannan haramtacciyar sana'a suka shiga neman hanyoyin samo ƙwayar ta tramadol ruwa a jallo. in ji madam mai damma hadiza mataimakiyar babban alkali mai kare muradun hukuma procureur de la republique su kuɗin suke gani mu kuma daga sharan mu ba kuɗin muke gani ba abin da ke faruwa shine kun gani aka kai shi wannan za ta yi inda ake harkar zinariya inda ake aikin karhi yaran mu masu karhi wanda suka taso matasa a lokacin da suka shashi wani irin karhi ne suke ji kamar dawaki kuma duk inda wani hatsari yake sai su tarbe shi saboda ba cikin hankalin su ba suke saura su mutu saura su haukace kuma sayen shi ne suke da kuɗi yanzu dan kwamfirme guda na iya kai jika biyar amma duk da wannan sai su saya kaga wanda bai iya sayan karin sahiyan dala ɗari ya ci sai ya huda jika bela sai tarama don ya sha sata da makami da ake yi kwace da ake yi yara ƙanana ana ba su magudin kaga suna sha babu abun da ba a yi vraiment mun ji daɗi aikin da waga ma'aikata take yi a ci gaba da ƙarfafa matakan yaƙi da fatauci da shan miyagun ƙwayoyi hukumar okritis ta buɗe layin waya na musamman wanda jama'a za ta kira don tsegunta wa jami'anta dukkan wani abin da ake zargin yana da alaƙa da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi lamba ita ce tasa'in da takwas sifili da takwas sifili da takwas sifili da tara in kun kai kira a bisa wannan lambobin kun samu wanda za ku iya ma cikakken bayani bisa abubuwan da baku ku yarda da su da kuke ganin suna faruwa a cikin unguwarku. Hukumar ta Okritis ta kuma gargaɗi iyaye su kara mai da hankali wajen tantance yanayin mutanen da 'ya'yansu ke hulɗa da su a matsayin abokai ko ƙawaye. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.